tsaka mai wuya. Jama'a barkan ku da wannan lokaci da sadon mu da ku a sabon shiri na tsaka mai wuya. Ai, ai, Audu Sule Katagum, do solemnly swear that, do solemnly swear that I will be faithful, I will be faithful and bear true allegiance and bear true allegiance to the Federal Republic of Nigeria. To the Federal Republic of Nigeria. No. So help me God. So help me God. Inshallah. To wannan shagalin naɗin sabon mataimakin gwamnan jihar Bauchi kenan da aka yi kwanakin baya. Bayan an gama rantsar da shi sabon mataimakin gwamnan ya yi ɗan jawabi inda yake cewa. Yanzu za so mu aiki. In Allah ko ba abin da muka fuska yanzu illa mu nemi jama'a mu zauna jama'a mu sake mai da mai girma gwamna Muhammad Abubakar a matsayin mai gwamnan Bauchi State. Na gode muku, na gode muku, Allah ya saka, Assalamu alaikum. haka ne to nada abdu sule katagun akan wannan mukamin dai ya biyo ne bayan ajiye aikin da tsohon mataimakin gwamnan jihar bauchi wato injiniya nuhu gida ya yi abinda kuma ya ce ku ce a hirarrikin siyasar jihar da yankin watakila tsakanin sauran yan banci da ke warwatsa a cikin najeriya kuma a duniya baki dayanta da kuma sauran masu sha'awar siyasar wannan jiha sunana salisu rabin da mai malam goje bauchi eh gaskiya mu mun yi murna da haka dalili kuwa da yasa na faɗa haka mu magoya bayan wannan gwamnati shine mun yi addu'an cewa duk wanda zai kawo mana matsala Allah ya kawar mana da shi to maybe da yiwuwar wata shi ma da ire iren su suna cikin wanda za su kawo matsala ma wannan gwamnati ko kuma mu cikas ma wannan tafiya shi sa kuma Allah ya amshi mu suke ajiyewa ɗaya bayan ɗaya suke tafiya sunana Muhammad Baladu guri sadunan matasan arewa ne ra'ayina akan maganar murabus inda mataimakin gwamna yayi wato injina no gidado ni abinda na fahimta kawai shine shi injiniya nuhu gidado ya zo ne da zuciyar taimakon al'umma da kuma cika alkawarin da jam'iyyar apc ta al'umman jihar bauchi da ya zo kuma suna tare da gwamnan sai ya ga ba haka ba ba haka ake ba wannan shine babban dalilin da ya sa shi injiniya gidan nuhu gidado da ya duba ya gani sai ya ga cewa ya kamata ya rizani saboda ya tsira da mutuncinsa to duk da cewa tsohon mataimakin shi shinu gidado ya ce ya saukar ganin dama ce wasu suna ganin cewa ruwa baya tsami banza kuma hakan za ta tabbata a fafata da za mu fara gabatar muku daga yau wacce za a yi tsakanin mutane biyu da suka san ciki da wajen siyasar wannan jiha ba ta da bata lokaci ba bari in kyale ku da wakilin namu na Bauchi Abdulhamid Muhammad ya gabatar muku da abokan hirin namu kuma ya ci gaba da jan ragaman muhawarar tasu to Abdulhamid suwaye ka gayyato a wannan zauren na tsaka mai waya a yau akwai Muhammad Aminu Tukur wanda yake shi ya zamanto shugaban karamar hukuma har sau biyu na tafa balewa local government sannan kuma shi tsohon mataimakin sakatare na jam'iyyar a app kafin ta dawo anpp sannan kuma a halin yanzu ma shi dan to majalisar ne daga kuma wannan yankin tafa balewa to ba ga haka kuma akwai wanda yake za su fafata tare da shi ana ce da shi comrade sabo muhammad to in dai a jihar bauchi ne ka ce comrade sabo to kowa ya san da wannan mutumi domin saboda kafin ma ya fara siyasa gadan-gadan shi ɗin nan tsohon malamin jami'a ne sannan kuma ya yi eh, darekta na wayar da kai da ah, wato da sha'anin yada labarai na wato tsohuwar jam'iyyar nan ta ampp na ƙasa gaba ɗaya sannan kuma shi yana ɗaya daga cikin waɗanda yake aka haɗu wajen asasa wannan jami'a ta apc wanda yake su ne suke rike da mulki a nan jihar bauchi kuma shi ɗin nan ya yi tsohon mataimakin ko kuma mai tallafawa gwamna a fannin yaɗa labarai to wani abu da jama'a da ke so su fahimta shine duka wayannan mutane 'ya'yan jam'iyyar apc ne kuma ba wai shine zai hana suna da bambancin ra'ayi akan wannan al'amari ba to a kafin mu fara wannan abu a wani abin da ya bijiro kwanan nan shi ne murabus ɗin da mataimakin gwamnan jihar bauchi ya yi wato injiniya nuhu gidado kuma sabo in fara da kai ina so in san ya kuka karbi wannan murabus da mataimakin gwamnati alhamdulillahi kamar yadda masu azancin magana suke cewa turan gini turan zane kuma komai a rayuwa muƙaddari ne ya tabbata shi malam injiniya nuhu gidado a ƙashin kansa kamar takarda da ya mika mana ran shashi daga wata ya nuna cewa ya ajiye ne a ƙashin kansa kuma gwamnati ƙarƙashin jagoranmu muhammad abdullahi abubakar ya amince kuma takardan ya nuna cewa zai ci gaba da mutunta shi wannan gavna a matsayin wa da kuma jagoransa kuma tunda yana cikin jam'iyyar mu ta apc kuma bai ce a ajiye ba za mu ci gaba da ɗaukansa a gwamnatin jihar bauchi a cikin jigajigan jam'iyyar apc na jihar bauchi kuma mai ruwa da tsaki a gudanar da ita kuma gwamna mohamed abdullahi abubakar bayan ya masa fatan alheri kuma ya ce gwamnatin jihar bauchi da kuma jam'iyyar apc ta jihar bauchi tana shirye da duk wani bukatansa da zai taso kuma muna masa fatan alheri to amma abubuwan da waɗansu 'yan shashi eh, kafin zo wannan ina so in ji shi abinda honorable zai ci a kai ta alhamdulillah muna godiya wa Allah tabaraka wata'ala da samun wannan zarafi don mu yi sharhi a kayan abin da ke ƙasa. Na fari ban sami zantawa da tsohon mataimakin gwamnan jihar bauchi ba amma ina taya shi murna da ya fahimci cewa ya sami kansa inda bai dace ba kuma ya da kwallon mangoro ya rabu da kuda wannan abin da zan faɗi kenan hali yanzu to idan na koma kai na ga kaman kana taya shi murna nema amma kuma wannan al'amari idan ka duba a nan jihar bauchi bai taɓa faruwa ba kinan ya kake ganin al'amarin zai kawo tunani da ma sauya alƙilar siyasa a nan jihar Bauchi. Alhamdulillah, ka san dai ya san daɗin da ke tattare da kasancewa mataimakin gwamna a jihar Bauchi. Sani na da wannan bawan Allah tun shekara ta 1969 a lokacin na san shi ya san ne, na san wani irin mutum ne, kuma na yi imani da cewa mutum ne mai aƙida. ni na yi mamaki ma da har ya jure ya shekara uku a karkashin irin wannan tafiya da ake a jihar Bauchi. To idan na koma gare ka kuma sabo ka so mu cewa akwai yan shaci faɗi suna wasu maganganu amma kuma shi ga comrade wato aminu tukur yana ma taya munna ne. Eto eh ka san abin da ya sa na kawo wannan magana duk wanda aka ce a ƙashin kansa ne ya ajiye abu so kaga ba za ka ci albasa da bakinsa ba ko kuma da yawunsa amma ni abin da muka sani a shi shine malam nuhu gidado ya samu kujeran mataimakin gwamnan jihar bauchi ta jam'iyyar mu ta apc kuma gwamnan nan muhammad abdullahi abubakar a sanin mu da muke kusa da su ya samu dama duk wanda ya kamata ga misali gwamnan a shi mataimakin gwamnan jihar bauchi nan shine ya fara jagorancin kwamiti da aka kafa a 2015 na farko a jihar nan kuma a wannan gwamnati na sake fasalta ilimi a jihar Bauchi. Na biyu da ya kawo shawarwarin da ya kamata yadda za a yi a inganta ilimi sakamakon rikon tsakanin kashi da muka ga ilimin yana ciki. gwamnan nan bisa adalci da sanin ya kamata Mohamed Abdullahi Abakar ya ce Malam Nuhu Gidado zama kwamishinan ilimi domin ka aiwatar da wa'annan shawarwari yanda kake gani za a inganta ilimi a jihar Bauchi kuma aka bashi bayan haka an ɗauki Amirul Hajji a 2016 an bashi kaga wannan ko bayan haka a tsohuwar majalisar jiha wanda ni a wancan lokacin tsakani da Allah bani ciki ina bangaren kakakin gwamnan jihar Bauchi Muhammad Abdullahi Abubakar amma na san ya sha a jagorantan kwamitin zattarwa ta jiha kaga wa'annan yadda ne da mutunci yake kawo shi kuma kaga wannan gwamnati ta ta Muhammad Abdullahi Abubakar ko mutum baya son ta amma ya san ta shiga tarihi na ta ba da aiki sama da kilomita 400 ah, ina zuwa shine aka dauke shi shine aka dauke shi yawa aka bashi kwamishinan ayyuka a jihar Bauchi kuma shi da bakinsa a tarurruka da dama yana cewa shine maji dadin makama babba na gwamnan jihar Bauchi. Kaga wannan yana nuna maka mm. abin da muka sani zuwa yanzu akwai mutunci da mutuntawa da kuma sanin ya kamata. Eto eh amma idan zan jawo hankalinka mm. shi ah, kakakinsa na watsa labarai mm. yakubu adamu ko kuma eh yakubu adamu mm. da na hira da shi ya gwada cewar shi a ah, mataimakin gwamnan nan injiniya nuhu gudado ya haƙura da wannan aiki ne na ɗaya don akwai rashin ah, ganin fahimta yadda al'amura suke gudana ana taka shi ba a yi masa yadda ya kamata ba ganin wannan yana ɗaya daga cikin kawaici ma da shi mataimakin gwamna ya gwada daidin a tafi. To a gaishe ku malamai to wannan shimfiɗa kenan ta wannan muhawara mai zafi da muka fara kawo muku akan siyasar Bauchin Yakubu sai rana wacce Allah ya gaida za mu dawo mu ci gaba da duba batutuwa da dama wanda za su hada da jin dalilin da ya sa wasu makalaban wannan gwamnatin ta Bauchi ta yanzu suka riga shi Nuhu gida da kucewa daga cikinta. ta. yanzu muna guda ga su bakin namu aminu tukur da kuma sabo muhammad da kuma musamman shi wakilin namu a can bauchi abdulrahman muhammad da ya jagoranci ita wannan muhawarar a madadin su duka ali mustapha sakwatani a washington mun baku lafiya